Fondation Hirondel Niger sasha Hausa studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da gargaman shirin ga kanin labarun. Direbobin taksi na da na fafa-fafa a nan yame na yunkurin shiga yajin aiki a ranar Alhamis mai zuwa suna buƙatar a rage farashin isansi a kuma sa birki ga gasar rashin daidaito tsakaninsu da masu tuƙin motuna masu taya uku. a cikin jihar agadas ilimin a cikin jihar zandar ilimantarwar musamman ta ɗiya mata a kance na cikin yanayi mai tauri ganin auratar gaugawa da ake cikon bayani a cikin shirin dudai a kancan mata na zuwa bakuncin aure haka na haddasa rabuwar aure a shafin rahoton musamman na wanga shirin wakilinmu ya karkata hankalinsa a wannan al'amari. masauraro barkamu da yau talata sha biyar ga watan fabiyari 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla direbobin taksi da na faba-faba na birnin yame na yunkurin aje yajin aiki ranar alhamis 17 ga watan fabiyari suna buƙatar mahunta da su rage farashin isansi musamman ma a cibiyoyin sai da man feta da kuma sa birki ga gasar maras daidaito da 'yan tukin motuna masu taya uku shugaban kungiyar sandikar ƙasa na matuƙa madaidaitan bas senokop senobos sinobus musa nobila ya ma salamatu kadiri bayani a kai masu tukin motoci matsalolin farko dai tun shekara 2012 mun kulla wata ya da gwamnati bisa matsalolin da duba ya za a gyara su wanda har yanzu akwai waɗanda ba a yi ba ba ɓoyayyen abu ne ba mun buƙaci a rage kuɗin man fetur sai dai har yanzu haƙar mu ba ta cima ruwa ba yanzu kuma kun gani motuna masu kafa uku suna yin aikin 'yan taksi da 'yan faba mu ba ma samun komai a cikin wannan aiki su ne suke ɗaukar mutane su kai su dawo da su muna yin kashedi hukumomi su hana su aikin a nan mai idan kuka duba hanyoyi a mayar da su gurin ajiye abinci na sayarwa kuma sabbin hanyoyi jama'a suna yi musu kasis wanda idan za a yi kasis a cikin unguwa akwai yadda ya kamata a yi shi muna son hukumomi su share mana hawaye akan waɗannan bukatocin fiye da 'yan ƙasar Nijar biyar. aka turo ƙeyarsu gida daga Algeria a ranar Asabar suka iso birnin Agades a cikinsu akwai yara 200 inda kuma 171 ba sa tare da masu rakiya ya waje ba a sanya ƙoƙarin ganin an ciwo kan wannan al'amari a wannan karkarar da aka yi koran a faɗar Suleiman Isaka jami'in kulawa da ɗaukar ɗawainiyar kariyar yara a harabar yankin Agades ga cikon bayanin da ya ma wakilinmu Musa Mamman. Wani ayari ne na kusan mutane 1,500 daga cikin waɗannan mutane 1,500 akwai mata da yara. Bayan bincike an samu ƙididdige cewa yara fiye da 200 ne daga cikinsu 171 ba su tare da kowa da aka sanya su hannunmu domin ɗaukar nauyi. Daga cikin waɗannan yara akwai 'yan mata da samari. Mafi yawan shekaru shine mai shekaru 15 namiji ne. Kana mafi karamcin shekaru ya mace ce mai shekaru uku. Matsala ce da ake gani amma abun bakin ciki sai girma take kenan ina ganin akwai manyan kokari da aka yi na wayar da kai wato ayyuka na jama'a da ya kamata a yi domin yin rigakafin wannan irin halayya Auren gaugawa bale ma ga ɗalibai 'yan mata a cikin gundumar kance yana afkuwa kai a kai lamarin da ke wato nuna ilimantarwar 'yan matan yana kamata mata miskila wannan al'amari mai sa damuwa ne shi yasa wasu shugabannin makarantu suka rawaita wasiƙa a gabatar su a kan wato haɗarin da ke ga bibiyar ilimantarwa a cikin wannan gundumar wakilinmu habu sarki sale ya firanta da inspektan ilimantarwar sagandari na gundumar kance a tahiyar shamai inda ya ce A wasu direktoci na namu suka rubuto suka ce wa 'yan mata an musu aure wasu kuma ana niyyar wasu kuma sun bar malakwarkin babu hujja sarki sai ɗauki abin da hannu biyu ya kiraye masu gari ruwan da wanda suke cikin wannan matsala da kuma uwayen yaran da aka wa arme ya kiraye su ya ja hankalin su ya musu galgadi ya ce wannan 'yan mata su koma lakwal kuma haka aka yi gaskiya mun samu sakamako mai kyau za su ci gaba da lakwalkin su amma dai bamu mu cewa arme babu shi za su ci gaba da lakwalkinsu tunda akasarin su duk kusan sun kusa kariya karatu in suka samu breve sai su koma gidajen majanansu amma a CEG ba ta cancanta ba a cikin doka yarinya tana CEG a ce kuma tana gidan miji an su kare sun samu breve in so duka sai su koma gidan majanansu tunda a lise ko kuma a ecole personnel duk ba a hana aure ba kuma ina kiran uwayen yara su bar su mata su yi lakwal ya mace lakwalkin ta riba ce Matan ƙaramar hukumar Shattimari jihar Agadas na fuskantar matsaloli musamman ma masu alaƙa da rashin kwanciyar hankali. Mata masu juna biyu misali na buƙatar jami'ar karɓar haifuwa a cikin kwamin ɗin da ba su da a yanzu haka da kuma motar ɗaukar marasa lafiya ambulans wato dai abokin aikinmu gidi abdurrahman wakilinmu ya firanta da wata mata jagora ta kwamin ɗin ga bayani da ta masa game da awun ciki awun yara daga arba'in har zuwa wata goma sha biyu duka yaran mu suna daukar allura mu ma kuma an waya mana kai ga allurar hutu akwai ta wata uku ta shekara biyu in filin ne ma daga wata daya zuwa wata biyu duka ana bamu mun samu wannan wayawar kai matsalar mu guda ɗaya ne da dare in ta to aihuwa ba ta da lokaci wani jini ya ballo wa mutum hatsarin aihuwa da yawa yake wanda ya gagara gida ba zai yiwu ba sai an je da likita ko a gida kika aihu in kika kai awu ma baki samu da dai za a ce me yasa biki aihu ba ko takardar aihuwa wannan yara ba sa samu amma kuma wannan din tsarin nasu daidai ne sai dai matsalar mu ma muna da shi su ma suna da shi Abun da za a taimaka mana muna neman sajiwar mai karbar ciki ya zamto tana kusa da likita na aihuwa in sun zo ma ba sa zama suna jin tsoro in ta zo ta zauna a gidan babban gari tunda akwai sarki akwai galadima akwai mataimakin su manya-manyan ma'aikata duk suna nan mota ita ma ba mu da ita yanzu A wani fannin kuma matan unguwanni biyar na Yamme sun game cikin wata ƙungiya domin gudanar da aikin noman rani tattare a wani balbalin da ke kan bulewar ta nimun da Meri ɗin ta basu cikin wato shiya ta biyu sai dai bayan shekara biyu suna aikin wurin Meri ta amshe wurin kuma ta tsayar da ayyukan a cewar Madam Halima Hassan shugabar matan manoman na anguwar zama, ga bayanin da ta Zainabu Abdu. irwa kalowo dai kan mu dai wannan aikin gagake da muke yi mun kai kusan shekara uku sai yanzu aka ce magajin gari ya ce kala ƙara shifke shifke a gurin shi yasa suka zo suka amshe gagaken gare mu to ma'aikatar magajin gari dai ta bamu zamu ce tun da lokacin da za a bamu su masu unguwanni biyar suka tara jama'a a can amma gaskiyar Allah sannan da gari ne zalla ba mu samu wani abun kishi ba a ciki amma a cikin shekara ta biyu wallahi mun samu albarkashi ba mu saida ba amma wallahi mun ci irman ner amma wallahi irinwa A wani fannin kuma kafar labari ta ƙasar Nijar ta kawo gyaran fuska ga usularta. Daga yanzu usular ta ƙumshi shafin ayoyin doka 21 bisa yaunin da ya rataya kan ɗan jarida da kuma 'yancinsa domin bayyana wannan usular zauren gidan 'yan jarida na gudanar da zagaye cikin ƙasa domin shaida rawar gyaran wannan fuska wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da shugaban kwamitin ibrahim haruna ga bayanin da ya masa. La Gidan 'yan jarida yau ya yi kusan shekaru hudu da kulla yarjejeniyar aiki da hukumar sadarwa ta CSA. Ta hanyar wannan yarjejeniyar mun samu yi wa ka'idojin aikin jarida gyaran fuska. Yanzu kuma muna matakin shigar da su a kundin, wanda shi ma mataki ne da ke ba da damar shin ra'ayoyin jama'a domin ganin idan ra'ayoyinsu yana sa a kawo sauyi a cikin kundin. Abin da aka ƙara a cikin wannan kundin shine ko ne ɗan jarida yana da 'yancin samun katin aikin jarida na hukuma domin tabbatar wa ɗan jarida yana da wannan 'yanci da yake bashi wata dama kuma yana kare shi sannan kuma akwai kudurori da ke magana bisa mata da tsaron 'yan jarida da kuma samun ingantaccen yanayi na yau da kuma kariyar jikinsa. Wasu 'yan farautar boye da ba a tantamce ba a makon da ya shuɗe sun halakar da ɗimbin ragunan daji da bareyu a kimanin kilomita 300 daga Shirfa a cikin ƙaramar hukumar Jado gundumar Bilma a faɗar wata majiya ta garin a cewar majiyar guda dai wannan wato ɗimbin dabbobin daji da afirka kaɗai ne ake ganin su a shimfiɗar tsibirin jado na rayuwarsu ne cikin karkarar da ake ce ma salvador da ke tsakanin niger libya da algeria da aka ba da labarin dai wato kamin ganin wannan kamarin bannar mahukuntan na gadan a yanzu haka domin ɗaukar matakan da suka dace na kariyar wannan halittu. Diodone Nyangona ɗan wasan barkwanci mai shiryawa kuma ɗan wasan drama na ƙasar Congo na cikin zagayen ƙasa da ƙasa a yanzu haka yana a nan ƙasar Niger inda zai wasa a cibiyar wasanni ta Alliance Française ta Yame da kuma ta Zandar. Abukiyar aikinmu Zainabu Abdu ta firanta da shi ga cikon bayanin da ya mata. Eh, a halin yanzu ina ran gadi ne a kasashe daban-daban. Na biyo ta Nijar da farko. Wani shiri ne na wasan kwaikwayo. Na rubuta wani bayani mai suna da sekote wato a wannan bangare wanda na shirya kuma nake fassarawa ni kadai a filin wasa. Daga nan muke farawa. Haɗuwar da muka yi a safiyar yau tare da ɗayan uwa matasa maza da mata masu sana'ar wasan kwaikwayo na Yamai. Mun tattauna ne akan menene dokar niyyar shiga gadan-gadan cikin waɗannan harkoki na wasan kwaikwayo. Ƙaramar hukumar Kance cikin jihar Zandar ta shahara 'yan shekarun nan da dama kasancewa wani waje da ake samun masu zuwa bakuncin habre wanda suke mata ne su suka fi yawaita ga zuwa wannan cin ranin da ke haddasa rabuwar aure da dama domin samun masaniya sosai wakilinmu Muhammad Mamman ya mai da hankalinsa ga wannan al'amari ga rahotonsa da asumana Shina ya fassara. Zuwa cirani na mata ya zama al'ada a kance, wasu na zuwa Aljeri ko da amincewa ko da rashin amincewar mazajensu. Wannan tafiyar ba ta rasa tasiri a kan rayuwar iyali, kamar na Umaira Mutara, uwar ‘ya'ya shidda, wadda bayan watanni bakwai na bakoncin haure, ta tar da takardar rabuwar aurenta a kan teburi. Na tashi tahiya Alje na tare da n'a yi mu rarrabe te ba na tahi ba, ni ko hala ta ishi da iyana shidda, yi na bara mai bi na tahi da hudu, da na je wata na bakwai, kuma da na komo daga Alje te shi kenan almi babu na teban lahi da nema abinci ne na ta yi. Sai dai takan ɗorewa mata su rabu da mazajensu da suka tsaya a gida sanadiyar samun cikakkar kulawa daga mazaje na kasashen da suka je bakunci. Maryama Musa da ta je Algeria har sau hudu shaida ce ga irin wannan rabuwar auren. Rabuwa rabuwa nawa akai rabuwa mijin biza a can da suke armansa ma sun kula da wani wani ne namiji a na nan ba su kula ba da shi in sun ta kuma wanda ya ta yi alaje ka ba ran arme da wani namiji da shi in ba na can ba kuma wallahi duka wani aikin da ake aihe aihen iya da wani ne Allah na gaya miki wani ba laraba bane laraba ba su su sun yi ana arme suke a can ma arme suke suna bugo masa waya kawai su ce su su shi ba sa yi. Shugabar ma'aikatar kula da kyautata rayuwar ɗiya mata a Zandar Madam Rabi Sumana ta bayyana cewa waɗansu dalilai ne ke sawa ma'auratan su rabu. Matar da ta zo ɗauke da juna biyu ai zahiri ne mijin bai iya riƙe ta ko mace da za ta yi tashi ba tare da izinin mijinta ba tunda akwai wasu matan da izinin ko ba tare da izinin mijin ba in sun ɗauki niyyar tafiya tafiyar za su yi kenan a ƙarshe rabuwa ce za ta biyo baya. Ko me take ciki dai da zaran uwar iyali ta bar gida saboda zuwa cirani rayuwar ma'auratan kan shiga haɗari kamar yadda magajin garin Kance Siraji Shebu ke bayyanawa. Miji yana iya amincewa matarsa ta tafi bakuncin haure amma ba zai fatan ta daɗe can ba ko kuma za su iya kulle wata yarjejeniya idan ta tafi za ta aiko da sakon kuɗi domin kula da sauran ɗawainiya ta iyali idan ba ta yi haka ba ta dawo sai ta tarar da takardar saki ko kuma tun daga can a ce mata an sake ta saboda ba ta ci cika alkawari ba miji yana yin hushi kuma kun sa a nan wajen mu ba wani da yawan kuɗi ake kashewa ba wajen yin aure al'amarin zuwa cira ne na matan kance kusan ya zama al'ada a wannan yanki a nijar yana ɗaya daga cikin yankuna inda wannan al'amari ke shafuwar akalla matasa uku cikin biyar a cewar magajin garin na kance. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin mustapha ayuba wanda ke biskar na'urori daban-daban ya daidaita muku sai kuka ji mu daren da kam da kuma musa hassan editan maraicen yau ni naku dan badandan arlit malamin gungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu yanzu ga aminata abubakar nan ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a wuta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.